Assalamu alaikum sunana Nazir Jarmajo a daidai wannan lokaci a duba na tsanaki za mu yi dangane da jerin bayanai daga sassa daban-daban musamman wasanni da aka murza a gasar cin kofin zakaru ta nahiyar turai tabbas an yi ba ta kashi tare da yin kare jini biri jini musamman karawar Real Madrid da kungiyar ƙwallon kafa ta Manchester City da kuma wasa da aka murza tsakanin Bayern Munich da kungiyar ƙwallon kafa ta Arsenal a filin wasa na Emirates a gasar ta cin kofin zakaru. Da za mu dubi waɗannan jirin wasanni insha Allah a cikin wannan tattaunawa domin ganin cewa mun baka bayanai dangane da abubuwan da suka faru a wannan wasa har ma bayan wannan wasa yanayin da abubuwa suka kasance ko shakka babu. kwarai kwarai gaske amma kafin mu je ko ina duk da cewar kungiyar kwallon kafa ta Arsenal ta yi canjaras a wasan da ta murza a gasar ta cin kofin zakaru shi dai Kabiru direban Tirela bai bata lokacinsa ba ya tura mun goron sallah na kwarai da gaske goron sallah na yace mun ransa ya ɓaci amma duk da haka aikin alheri ba ruwansa da kwallo nace maganar ka gaskiya ne maganar ka dutse ya dan jefa min kuɗaɗe a asusu na kawai suka shiga galan-galan nace to goron sallah na iso na gode ɗari bisa ɗari shi ma ya bi sauran mutanen Real Madrid shugaban magoya baya Buhari Lawan da kuma sarkin yakin Madrid din karan kansa mai dubin zinari sai kuma sarkin tsafta na kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid da kuma sarkin ayyuka na Real Madrid din gabaki ɗaya Mamman Ali daga ƙasar Niger, wanda su ne jadawalin mutane da suka ware wasu ƴan lalkuɗaɗe suka danka min domin ganin cewa an warware abubuwa a bikin sallah da ake wato shirin shiga a didi wannan lokaci ko a ce ma yanzu kan bikin sallan ya riga da ya tabbata tun da yanzu kan sallan ake shiga kuma sai a safiyar sallah ma aka wallafa faifan wannan bidiyo ɗari bisa ɗari tabbas sai dai mu yi addu'a Allah ya sa wannan wata na Ramadan da karkari Allah ya karbi ibadun mu gabaki daya Allah kuma ya sa mun ji ribar wannan wata domin ganin cewar mun yi abubuwan da suka dace kuma Allah ya nuna mana na shekaru da dama masu zuwa da ke tafi a gaban mu irin wannan wata mai alfarma Allah ya gafarta mana Allah kuma ya bamu albarkatun addu'o'in da muka gabaki ɗaya da muke neman abubuwa a wurinsa Allah ya ansa mana amin ba amin mu dangana cikin wannan tattauna a daidai wannan lokaci mu faro daga karawar kungiyar ƙwallon ta Arsenal da Bayern Munich daga Arsenal zamu faro ko dan ka bai direban trailer kafin mu je Arsenal mu dube nan yin da abubuwa suke ɗari bisa ɗari to bayani na gaskiya shine wannan wasa da Arsenal ta murza ba na so mu tsaya mu dogon jawabi akai saboda akwai wasanni a gamal akwai wasa a gaba a cikin duka waɗannan wasanni malam kaga kwallon da aka buga kuwa kai an buga kwallo a gasar cin kofin zakaru ina ga maka duk wanda ya tambaye ka ne yasa kake kallon kwallo nuna masa karawar Bayern Munich da kungiyar kwallon ta Arsenal nuna masa karawar Manchester City da Real Madrid ka bari sai mun zo maganan wasan Real Madrid zan gaya ma abin da zaka ga masa amma a wannan wasa da Arsenal ta murza kware ko da gaske nuna masa kwallo na farko da Arsenal ta fara zirawa kafin a je ko ina da aka ci gaba da buga wannan wasa ba mini ta warware kwallon ta ƙara dabi kafin Arsenal ta ƙara warware ka gane kowa ya ji daɗin sa a lokacin da jin daɗin sa yazo ya shiga gaba a cikin wani bangare na wannan wasa kafin a zo a warware kwallon ya shiga matakin fafatakar neman warware kwallo ya dawo matakin da abokiyar karawansa take daɗin ƙwallo da, irin abubuwan da ake bukata a duniyar ƙwallo irin wasannin da ake bukata kowa ya tsaya kan kafansa a kuma tara kowa ruwa a cikin zuciyarsa sarkin yakin Arsenal Yusuf na ka sakon sa shigo amma Allah bai bani daman sauraron wannan sako nasa ba kwarai da gaske duk da na ga mun samu karin mutane magoya bayan ƙungiyar ƙwallon gaba ta Arsenal wanda muke tattauna da su akwai wani daga jihar Gombe akwai mu sir wanda shi ma lalube ne muka tattauna da shi mu Muktar na kungiyar ta Arsenal duka a daidai wannan lokaci Shugaban magoya bayan Arsenal Barista cewa shi dai abin da ya gani shine Mikel Arteta ne jawo wa Arsenal wannan canjarar da ta a karawa da kungiyar ƙwallon kafa ta Bayern Munich. Zan yarda da bayaninka a wani mataki, amma na yi wa Mikel Arteta uzuri saboda me? Saboda akwai rashin gogewa a lamarinsa. Gasar sarkin kofin zakaru ake magana Barista. Ƙwarai ku da gaske kar ka yanke masa hukunci kafin a je kotu. da gamar kafa tukuna. kwarai da gaske ka duba abin ga baki ɗaya kafin ka yanke hukuncin cewa ga abin da mai horus da ɗan wasan Arsenal ka ajiye shi matakin da kake tsammanin ya kamata a ce ya kasance. Bayani na gaskiya shine akwai rashin gogewa dan na yi wannan maganar rashin gogewan ɗari bisa ɗari kuma ka ga alamunsa a cikin wannan wasa. Thomas Tuchel gogaggen mai horus ne ya kwana biyu na aikin nan. Ba ya fara aikin ba ba jiya ba kuma ba gobe zai dina ba. Sun kwana biyu suna kai kawo a cikin duniyar kwallo. ya san cewa ga yanayin yadda Arsenal za ta tunkare shi kuma ya lissafa ya san cewa nan wajen gida ne dole sai ya tare gida da kyau kafin ya samu sakamakon da yake bukata ƙungiyarsa ta tare gida da kyau yadda yake tsammani kuma yadda yake bukata kawai daga baya ne abubuwan kadarin caɓe Arsenal din ta samu ta zira kwallaye kwallon na farko da Bukayo Saka ya zira na ɗauka daga wannan mataki sai dai Arsenal ta ɗora daga inda ta tsaya kawai daga wannan kwallo da Bukayo Saka ya zira amma sai dai bayan wannan kwallo da saka ya zira wanda a cikin zuciya na da lissafi, dan wasa mai nagarta kenan yana ba da kungiyarsa da kuma mai horo su mai horo wansa abin da suke bukata a lokaci mai matukar muhimmanci kwarai da gaske amma sai dai da aka ci gaba da wannan wasa ba minute ta warware kwallo ta hannun Serge Gnabry ka san me ba za ka iya tafka kuskure irin wanda Gabriel Magalhaes zai tafka a wannan karawa da suke a akan ba minute a wasan dabda na kusa da na karshe a gasar cin kofin zakaru ka dauka wai ba za a hukunta ka ba dole ne kawai za ka karɓi hukunci na irin wannan kuskure menene gabar yake tunani ta kwallon a waje ka gama naka in ka san me da ita hatsari ne shikenan kafin nan abokan wasan ka duk sun dawo sai a zo a tare gida amma yana buga wannan kwallo da bayan ta dauka na san akwai matsala wannan gurin Leon Goretzka yana shiga wannan matakin da ya sallami Serge Gnabry shikenan Serge Gnabry kuma a tarihin kwallo ma ba dan wasan da ya kai kungiyoyin yankin kasar Ingila a birnin London zira kwallo a ragansu ya ci totunan bila a adadin ya sha Chelsea bila gashi yana kan zira kullu a ragar Arsenal a wannan gasa na cin kofin zakaru daga nan shikenan Arsenal kankace mai kawai ta saba da kyautar bugun da gasi mai tsaron gida suna kallon Sani yana tafiya yana tafiya a tare shi aka gagara har sai da shiga akwatin yari na 18 kafin aka kwashe shi William Saliba shikenan bugun da kasi mai tsaron gida aka bayar Harry Kane ne Kane gam ka sani ko ba daɗe ko ba jima dama bugun da kasi mai gida akan Arsenal cin su yake ya zo ya zira wannan kwallo kamar yadda ya saba shi kenan a kauce wajen kafin ma a buga kwallon David Raya na ga fuskan eh, tsoro a jikinsa na ga karaya a jikinsa na cewa yana tunanin Kane ya zira wannan kwallo kamar yadda ya saba kuma Kane ya zira wannan kwallo a raga Kamma ya buga kwallon David Raya ya riga tafi shikenan ni kuma abin da na tambayi shugaban Moga bayan Arsenal wanda ban tsaya na ji an san tambayan sa ba shine menene abin da dan wasa Leandro Trossard zai a dinga fara wasa da shi lokuta masu muhimmanci da Arsenal take buƙatar dan wasa ya shigo ya bada gudumawa annan ne fa Trossard kullun yake bada gudumawa to me yasa ba za a fara da shi ba Martinelli da ya buga kafin shi me yi Jesus da ya shiga kafin shi me yi shi din ma kwarai ko da gaske ko tare suka shiga ne kam na manta ko Thomas Partey da shi ne ko yani ne ko dai amma dai Trossard kam ya kamata a ce na fara wasanni tare da tawagar kungiyar kullun kafa ta Arsenal gaskiya ni dai ana ganin kenan dan idan ka dubi irin gudumar da yake barwa ya shiga a karawa da Liverpool ya zira kwallo karawansu da Manchester City kafin shigan sa an kusa mintuna 60 ba tare da an kai hannun zira kwallo ba shi shigo kai ya zura kwallo a wasanni masu muhimmanci har a ragar Porto shine warware kwallon da kungiyar ta foto ta zira har aka yi matakin wannan bugun da kai sai mu tsare gida da aka yi amma duk da haka a Ateta ba zai yanke hukuncin fara wasanni masu mahimmanci da shi ba to abin da gashi ga yadda yake amma dai na gaya maka an kaga Arsenal ta adabo da wannan gasa laifin Mikel Arteta ni na yadda ɗari bisa ɗari ni ma na ɗora masa komai da komai a kansa mutum ina ne kan yana burge ni yana aiki amma kai akwai gyara a sa gaskiya bugun da kai sai tsaren gida na karshe da ake ta tafka muhawara a kai wannan dai ana ganin gaskiya ya kasu kashi hamsin 50 Arsenal inda suka ci an cuce su ba su laifi ba mai alƙalin wasa idan ya ce babu bugun da kai sai mu tsaron gida a wajen bai laifi ba in ya bayar shikenan in bai bayar ba korafi ba sai an je ga na'urar VR ba yawa kowa na da gaskiya a wannan matakin amma dai da dai an bada bugun da kasi mai tsaron gidan abin sai ya fi gaskiya dan ya kamata a ce Arsenal ta tsira da wani abu daga wannan wasa la'akari da irin damammakin da suka samu duk da cewar kungiyar ta bayan ta shirya kanta da kyau malam ta tare gida da kyau a wannan wasa da suka murza a karawa da kungiyar ƙwallon ta wato ba mini din a daidai wannan gabar Thomas Tuchel da yaran sa kungiyar kwallon gaba ta Bayern Munich sun samu abin da suke so bayani na gaskiya kina. Thomas Tuchel na ga mako yanzu lissafin ya kare akan yanda za a yi su je filin wasa Dalius Arena ne su barin wuta kawai. Ta kungiyar kwallon gaba ta Arsenal su hana su gane komai su samu abin da suke bukata. Amma dai mun ga Manchester City ta kore su a wannan gasa a wannan filin wasa kakar ta gabata. Mun ga PSG ta kore su a wannan gasa a wannan mun ga Atletico Madrid a wannan filin wasa duka. Arsenal ma ba za su gagara ba. amma dai zamu jira mu ga lamarin yadda zai kasance a wannan karawa da kungiyar wannan ta ba Munich wasa ne da zasu su murza tsakanin su shagon ana ruwa bal Medicine a daidai wannan lokaci shago ne wanda fa kwana biyu yana jaddada maka cewa duk wani damuwa da kake fama da shi in dai wai matsala ne na cutar rashin lafiya ka je wannan shago na ana ruwa bal Medicine insha Allahu za ka samu abin da kake bukata kuma za ka samu sauki daga jerin cututtuka da kake fama da su da yaddan Allah shagon ana ruwa bal Medicine shago ne wanda ya kama ga magunguna masu nagarta musamman maganin sa na mi a a daidai wannan lokaci wanda magani ne mai matukar nagarta ga tasiri ga kuma amfani maganin mi a a shagon ana ruwa Haban medicine magani ne wanda yake kama ka sauki wajen matsalar mahaifa matsalar haihuwa ciwon kirji kaikayin gaba ko cututtuka da mata suke ba mana shi wajen yin al'ada ko ciwon ido ko tari ko cututtuka da ake ɗauka wajen mu'amala da iyali duka dai wannan magani na wato wannan magani na wato mi aniyu magani ne wanda ya kama ka sauki dangane da waɗannan jerin cututtuka ka lalubi shagon ana ruwa herbal medicine ka lalubi wannan magani domin ganin cewa ya maka aiki ɗari bisa ɗari mutane da suka yi amfani da wannan magani a duniya sun tabbatar da nagarta da kuma tasiri da irin aikin da wannan magani ya musu ko shakka babu idan ka je wannan shago tabbas za ka ji daɗi idan har ka lalubi wannan magani kwarai ko da gaske zai maka amfani akwai maganin red line a daidai wannan lokaci a shagon ana ruwa herbal medicine wanda magani ne na karfin gaba magani ne wanda ake buƙatar maza su yi amfani da shi idan har kai amfani da wannan magani mai matuƙar nagarta ga tasiri tabbas zaka samu abin da kake bukata. saboda fa kwarai da gaske zai kai ka ga matakin da kake bukata na irin rawar da zai taka ma domin ganin cewa ya baka abin da kake bukata a daidai lokacin da ya dace kazalika a shagon ana ruwa herbal medicine akwai maganin hawan jini maganin hawan jini na nan a shagon ana ruwa herbal medicine nagarta tasiri amfani aiki ba da lafiya sai maganin ana ruwa haban medicine da wannan magani nasu na hawan jini tabbas idan ka ji kana da wannan magani za ka ji daɗin sa ɗari bisa ɗari ga maganin kansa a shagon ana ruwa haban medicine maganin kansa magani ne wanda ake gwagwarmayar samun sa ko shakka babu asibiti kwarai ku da gaske idan har ka je shagon ana ruwa haban medicine ka amfani da wannan magani nasu na kansa kwarai ku zai maka amfani domin ganin ciwon kamar daga wannan cuta akwai maganin ciwon koda a shagon ana ruwa herbal medicine wanda magani ne shi ma mai matukar amfani ɗari bisa ɗari a wannan shago na ana ruwa herbal medicine idan har ka je tabbas ka mallaki wannan magani zaka ji daɗin sa akwai maganin ulsa wanda magani ne zuriyan na ulsa idan har ka je ka mallaki wannan magani na ulsa tabbas zai maka amfani sosai domin ganin cewa ka murmure ka ci gaba da tunkaran abubuwa yanda ya kamata a daidai wannan gabar a shagon ana ruwa herbal medicine shagon ana ruwa herbal medicine a daidai wannan gabar zaka iya lalubarsa a kan sufuli takwas biyu biyar ko kuma sufuli domin ganin cewar ka murmure daga jerin cututtuka da kake fama da su kayi amfani da ɗaya daga cikin magungunan da na lissafo har ma waɗanda ban lissafo ba duka za ka iya zuwa wanda shago musamman maganin basir mai tsiro ne ko ɗan kano ma ko kana fama da ƙyanda ne ko asma kake fama da shi duka ka je shagon ana ruwa ba medicine domin ganin cewa ka karɓi magunguna masu nagarta magunguna masu tasiri magunguna wanda za su baka abin da kake bukata ko shakka babu daga wannan shago na ana ruwa haban medicine musallake waɗannan bayanai mu dangana kungiyar ƙwallon kafa ta Real Madrid da Manchester City a filin wasa na Santiago Bernabeu bari mu fara baku labari kafin mu je ko ina eh, kafin ma mu je ko ina an ga maka yanda wannan wasa kasance kenan Ibrahim da Dawakin daga tushe fara kira na kwarai ku da gaske jakadan gida da waje na Real Madrid yace min gaskiya bai ji daɗi ba wasa bai masa yadda yake so ba kaga daya mai kwai dai mun yi waya da shi kafin a fara wannan wasa amma bai kira ni ba har yanzu wasa bai daɗi ba kenan shugaban mugaba Real Madrid har Lawan ya turo jaba jaban sa yana dora Aurelion Tchouameni laifi saboda shi laifin da Bernardo Silva ya zira kwallo a bugun tazara kaga uku kwarai ku da gaske ni sai wa Jamilu Likoro shi ma yana da lalibe ne muka tattauna da shi ce mun kai wasa bai masa yadda yake so ba magwabari yau Madrid mutum hudu kenan wanda muka tattauna da su dangane da wannan wasa sarkin yakin Madrid bai ce komai ba tukunna ina ga sai zuwa da Yau ba shi ma yana jira ga abubuwa ne da za su kasance ko sai wasa na biyu ne ban sani ba amma dai waɗannan kam sun bayyana rashin jin daɗin su karar a fili wataƙila idan ne bayani na in ba ku ƙwarin gwiwa na tunkaran wasa na biyu da ƙungiyar ta Real Madrid za ta murza a karawan da Manchester City a gasar cin kofin zakaro a wai su sai dariya yake ta yana ta jiwa yana ta maganganu ina Abdullahi Bulalau kam har da sako turo yau ya turo sakon nan yake ɗari bisa ɗari wannan saboda rawar da Manchester City ta taka dole ne a saka data a ci gaba da bayanai domin ganin cewa an wasa masa kungiyar ƙwallon kafa ta Manchester City ka ajiye waɗannan bayanai duka a gefe mu kalli wasan gaba daya abin da zan gaya ma guda ɗaya shine ko a duniyan kwallo yanzu babu ƙungiyoyin da suke da 'yan wasan da Manchester City da Real Madrid suke da shi kwarai ku da gaske wasu za su iya cewa akwai muhawara akai wasu amma dai idan ka kalli irin wasan da suka buga wannan malam za ka yi dina magana na in har ka kalli wasan da ido kamar yadda na kalle shi dan gaskiya an buga kwallo kowa fa akwai matakin da aka tara masa ruwa a zuciyarsa Saddaunar Real Madrid kafin a ko ina muka fara magana da shi yace min akwai damuwa dama shi tun da yazo kamun jawabi na masa nawa jawabin ya gane cewa akwai damuwa kwarai ku da gaske amma da wasan ta yi nisa ya gane irin damuwan da nake ga masa kaga bayan kwallon da Manchester City ta zira ta hannun Bernardo Silva a mintuna 45 na farko ba wani abu da za su iya nunawa su ce sun yi a wannan mintuna 45 na farko sai ta gida kawai da suka yi ta irin harare da Madrid ta ta kaiwa musamman Rodrigo da shi da Vinicius Junior da Jude Bellingham sai asaran damammaki kawai da aka yi ta yi Eduardo Camavinga ya biya kuɗin aikinsa Aurelion Tchouameni duk da shugaban ba yana dora maka laifi amma ni ka burge ni saboda kai aikinka idan har aka ciro wannan laifi da ka tafka na bugun tazara da ka kwarai ku da gaske amma dai wasa kam ya ƙayatar ina gaya ma an ba an yi ba ta kashi tare da yin kari jini biri jini an kai ruwa rana a mintuna 45 na farko Madrid ta mamaye wasa ta taka rawa amma sai dai ba su zira kwalla isassu wanda za su shiga mintuna 45 na biyu da kwayoyin zuwa 100 bisa na tunkarin wannan wasa ba City ta gane cewa ba ta da asaran abu guda ɗaya ne a wannan wasa idan har koma me zai faru a mintuna 45 na biyu ya faru shi yasa ta fito da ƙwarin gwiwa kamar yadda na ga Abdullahi Balalo matsalan Pep Guardiola shine ka bar shi a tafi hutun rabin lokaci ya gana da 'yan wasansa gyara kaɗan zai yi in ya ƙara daidaita tawagarsa zaka sha mamaki kuma abin da ya faru kenan da ya samu wannan lokaci dan ƙara da tawagar shi kenan ana dawowa suka tinkari Madrid wuta wuta suna kai hari suna kai hari suna kawai sai Foden ya zira wannan kwallon mallan ya kai kwallon da Foden ya zira kwallon tacu ina ga maka dan ma na manta da kwallon da Rodrigo Zirani wannan ilimi ne kawai ilimi ne zallan su yi aiki a wurin da ya juya da kwallon wasu na cewa ba haka bane ce ku tsaya ne ya dan gara ta kawai shikenan ga kwallon ta fita a hankali ta je ta shiga zare ba ma wahala kwarai ga kwallon da kama bin ya zira shi ma daga nesa su buga kwallon ka sa a ranka za ta je kuma sai ka ga taje shi ma fodin da ya tafi kwallon sa ta kwana ka gane ta shiga zare fiu shikenan biyu da biyu wasa ya kara buɗe da sabo kanka ankara Jasko vadio le wannan kwallon ta kai vadio le ina gaba kai an buga kwallo a wannan wasan fa an ci kwallaye masu kyau an yi ba ta kashi abubuwa dai sun tafi yadda muke tsammani kawai malam yadda muke so yadda idan ana zuga wasa in ka kalli wannan karawar Madrid da kungiyar ta Manchester City zaka ce an buga kwallo to an buga kwallo a wannan wasa ina ga maka da Manchester City ta zara wannan kwallo na uku shikenan Madrid ma sai ta ce ai ba mu da asara mu je kawai mu kai hari ko me zai faru ya faru ya kaga kwallon da shi ma mai sunansa Federico Valverde kai kai kai kai malam daga yanayin yadda Vinicius Junior ya saro kwallon da kuma yadda Valverde ka san kawai sai nagarta ba kowane dan wasa bane zai iya wannan abun, ina gama wanda ta shiga zari aka uku da uku to anan kam ya zama na cewa ana buƙatar wani karamin abu ne wanda zai warware tsakanin ƙungiyar guda biyu amma Vinicius Junior Rodrigo a wani mataki da Jude Bellingham ya kamata a ce ɗaya a cikin su ya zara kwallo ko biyu ne amma Rodrigo ne kace ne zara kwallo ɗaya saboda asaran maki da Madrid ta a wannan karawa shi yasa ɗan Manchester City suke murna saboda irin wannan kwafsawa da kungiyar ta Real Madrid ta alƙalin wasa sake wasa yi kwarai da gaske wani lokaci dama in ba babban alƙalin wasa ne ba zai iya rike wasan ba shi kuma wannan da kawai sake ta yake shi ke nan kawai kowa ji abin da yake bukata ba zai dinga hura busur da yawa ba saboda baya so a dinga tsayawa da yawa a wannan wasa amma dai ba ta kashi kamar riga da an yi ƙungiyar kwallon gaba ta Manchester City ta samu ta tsira da abin da take bukata a wannan wasa kuma za ta tunkari wasa na biyu da ƙwarin gwiwanta amma fa ni ina da alaman tambaya dangane da wannan wasa na biyu magoya bayan madrid suna cewa yanzu kam shikenan wasu ma sun riga sun sallama a tattaunawa da muka da ɗaya daga cikin magoya bayan madrid ya ce shikenan an riga a'a ai Carlo Ancelotti gogaggen mai horoswa ne wanda ya san abin da ya tunkara kakar ta gabata yanzu kuma ya shirya wa abin da zai tunkara a wannan kakar wasa na biyu a filin wasa na Etihad mu dai jira mu ga yadda wasan zai kasance ni ina ji a jikina Carlo Ancelotti yana da nasa shirin na musamman amma lokaci ne zai tabbatar nuna da ko menene shirin Carlo Ancelotti na tunkaran wannan wasa na biyu da kungiyar kwallon kafa ta mu Madrid za ta yi da wato Manchester City amma fa dan karamin abu ne zai raba Manchester City da Real Madrid kai ba zan ji mamaki ba ma an ka je bugun da kai sai mai tsaron gida saboda wannan wasan nagartan yan wasa kowa yana da nasa irin nagartan yan wasa da ke a cikin togarsa sai dai abin da kawai muka gani sai kuma abin da ya faru a wannan wasa za mu jira mu ga wasa na biyan da zai kasance tsakanin kungiyar ta Real Madrid da ƙungiyar ƙwallon ta Manchester City a filin wasa na wato Etihad a daidai wannan gabar mu tsallake waɗannan bayanai ga baki ɗaya daidai wannan lokaci mu dubi wasannin da za a murza ranar Laraba kai kafin a je ko ina shugaban magoya bayan Barcelona ya zo ya ce min shi fa gaskiya idan har aka doke Barcelona ɗaukan gwandansa zai bai sai ma ya manta ɗan kamfansa zai gudu abin da ya faɗa kenan guduwa zai waye gudu gaba ɗaya ya samu sauki abin da ya ci kenan ba ni na faɗa ba shi faɗa ba na kenan abin da ya faɗa kenan wai kwana biyu ma ya ɓata ko neman sa ba a yi shi ya gudu fa tun da aka tafi tun wasannin ƙasashe ya ɓace saboda ya tsori ta za su tunkari PSG yau ba amma dai ga ku ga PSG ga Kylian Mbappe ga ƙungiyar ƙwallon ba ta Barcelona Mbappe ya ce wai sakamakon wannan wasa ga baki ɗaya sun bar shi a hannun Allah shi abin da zai faɗa kenan kawai ashirin da suke da tunkaran wannan wasa to mu dubi wasan gaba ki da Ƙungiyar kwallon kafa ta PSG kungiya ne wanda take jan zaranta a daidai wannan lokaci a gasar cin kofin ligan ta kasar Faransa. Tana tafiya akan matakin da take bukata. Tazaran maki goma ne tsakaninta da ƙungiyar da ke mataki na biyu a gasar cin kofin ligan ta kasar Faransa. A iya cewar kamar yadda aka saba gasar cin kofin ligan ta kasar Faransa yana cikin asusun ƙungiyar kwallon kafa ta PSG. gasar na cin kofin zakaru nan ne hankalin ta ya karkata gashi mai horaswa Luton Wike tare da Usman Dembele duka na PSG za ta tunkari tsohuwar kungiyar su ta Barcelona a gasar cin kofin zakaru akwai ɗan hamayya kaɗan tare da wannan wasa kwarai kuwa duk da naga PSG tawagarta a ya tabbata cewar Kylian Mbappe da alama zai fara wannan wasa kuma da alama akwai abin da kungiyar ta taka a shine take na tunkarin kungiyar kwallon ta Barcelona a gasar ta cin kofin zakaru a daidai wannan lokaci bayani dai shine Ƙungiyar a daidai wannan lokaci ta riga ta shirya domin ganin cewa ta tunkari ƙungiyar ƙwallon da ta nuna wanda take taka rawa ƙarƙashin jagorancin Javi Hernandez tun lokacin da ya furucin cewa zai bar ƙungiyar ƙwallon da ta nuna a ƙarshen kakar wasa ta bana. Javi Hernandez ƙungiyarsa ta farfado amma Kylian Mbappe shine mutumin da ya fi magana duk da cewa na ga Luis Enrique yana ta bayani yana ta bayani dangane da wannan wasa amma shi ma dan wasa Kylian Mbappe ya bada nasa ba asin kamar da muka faɗa ya ce ba zai buya ba ya ce ya shirya tunkarin wannan wasa a sansanin Barcelona sun riga sun ɗauki jakunansu sun dangana birnin Paris da kasar Faransa domin tunkarin wannan wasa kuma dan wasa Pedri tare da Frankie De Jong akwai sunayensa a cikin togar yan wasa da suka dangana wannan sansani duk da cewa Javi Hernandez mai horoswa bai ba da wani ba'asi dangane da raunukan yan wasan ba amma dai sunansa yana cikin wannan toga duk da akwai alama akan sunayensa na cewa babu tabbacin za su iya murza wannan wasa ko ko ba za su iya ba lokaci ne zai tabbatar da dukkan abin da muke bukata wasa goma sha ɗaya da Barcelona ta murza ba tare da an doke ta ba karamin abu bane za ta shirya tunkarin wannan wasa amma dai wannan wasa sai dai mu ce za mu bar shi ne kawai mu jira mu ga yadda zai kasance tsakanin jerin kungiyoyin guda biyu dan gaskiya akwai ɗiban ƴan kallo lamine mal yana nan ya yi atisayi ya shirya dama na ga muku wannan wasan muke hari kuma ga mu ga wannan wasa da kungiyar kwallon kafa ta PSG Allah ya ji kan Nuno Mendes Allah ya ji kan yan wasan baya na kungiyar kwallon kafa ta wato PSG a yin da Kylian Mbappe zai yi iya ɗayan ɓangaren haka za mu yi iya mu a ɗaya ɓangaren. yau sai kun dage dan yaron yana da kaman kuɓewa zartsi ne da shi ina ga maka baya wasa yawa dan kurkuri za ka ganshi dan karami amma sai tsiya barna zai maka yanzu yanzu zai jika ma aiki ba ma abin da ya dabe shi karfe 8 lokacin wasa Atletico Madrid ita ma za ta yi maraba kungiyar kwallon gaba ta Borussia Dortmund a filin wasa na Wanda Metropolitano za mu yi dakon wannan wasa mu ga yadda zai kasance filin wasa na ko hatsari ne ga mutane da suke zuwa domin ganin cewar kungiyar rabar da rashin nasara a tunda suka bude filin masu suka yi rashin nasara gaba daya nan ne inda suke taka rawa ƙungiyar kwallon kafa ta Inter ma ta je wannan fili a ƙarshe aka kare da kira ta tsira sai da aka doke ta ma ta gudu saboda sai da aka yi bugun da kai sai mu tsaron gida tukunna ta aka sallabe ta a wannan gasa na cin kofin zakaru za mu kira mu ga yadda wasannin za su kasance a gasar da cin kofin zakaru musamman wannan wasa da Barcelona za ta dangana birnin Paris ta kasar Faransa domin tunkaran abokiyar karawanta na ƙungiyar kwallon kafa ta wato Barcelona wato za ta tunkari ƙungiyar kwallon kafa ta PSG a gasar da cin kofin zakaru a daidai wannan lokaci kai mu tsallake kungiyar Olga ta Barcelona wannan wasa da za ta murza mu dangana filin wasa na Old Trafford Manchester United kafin mu karkare wannan tattaunawa a Manchester United bayanan da suke fitowa sun tabbatar da cewa Manchester United ta shiga duba na tsiraki dangane da yadda za su yi haɗaka da ƙungiyar Olga Batalis ɗayar ƙungiyar da Sajin Michael Vick da mallaki domin ganin cewar an ga da za a dinga musayar 'yan wasa a tsakani. shine abin da suke kokarin shiryawa suna so su bi irin salon da Manchester City take amfani da shi saboda Manchester City ita tana da wato alaka da jerin kungiyoyi goma sha uku ne a tsakaninta jerin goma sha uku daga nan suke duba su gani wannan dan wasan yana da kyau wancan yana da kyau su je su dauko shi su kawo to yanzu abin da Manchester United take kokarin shiryawa kenan ita ma da kungiyar Tennis domin ganin cewa cikin sauki za ta dinga mallakan yan wasa masu nagarta kuma United ne ake so ta ci riban abin amma fa matsalar shine ba wai yin abin bane a mutanen da za su yi abin kuma su ga an cimma gaci a wannan abin shine inda matsalan yake saboda a bayanin da na gani dangane da kungiyar ta Manchester United an bayyana cewa mutane waɗanda suke irin wannan aiki ana buƙatar masu nagarta wanda suka san aikin su akwai kungiyoyin da aka bada misalin su sun yi irin wannan haɗaka amma ba a samu abin da ake buƙata ba to Manchester United a yunkurin da ake na ganin cewar an samu mutane masu nagarta wanda za su kai kungiyar gagaci a wannan yunkuri da mahukuntan suke yi tuni dai tabbata cewa John Mutok ya ɗauki sa ya bar Manchester United a hukumance muka samu wannan bayani daga bakin Manchester United na cewa John Mutok ya tafi da tafiyarsa yanzu ana tunanin Dan Ashford shine mutumin da zai shigo ya maye gurbinsa cikin kankanin lokaci sai Jason Wilcox wanda ake sarar nan da 'yan kwanaki masu zuwa nima komai zai karkare tsakanin United da Southampton domin ganin cewa ya zo ya kama aiki a filin wasa na Old Trafford Umar Bala da dama Tintin ya riga ya zama mallakin ta tunda jira take kawai watan Yuni ya zo kafin ya kama aiki a hukumance a cikin kungiyar kwarai kwa da gaske to waɗannan mutane su ne ake tunanin za su tafiyar da komai ta hanyar da ya dace domin ganin cewa United din ta tsira da mutuncinta ta kuma farfaɗo, domin ganin cewa an barbaɗawa ruhi da ruwa an watsa masa ruwa ya tashi kuma ta ci gaba da fafutuka da jerin manyan ƙungiyoyi a nahiyar turai irin su manchester city musamman ƙasar ingila arsenal da liverpool duka wanda yanzu su ne suka mamaye gasar ajin premier ta ƙasar ingila idan ka dubi lissafin yin da yake a sansanin ƙungiyar ƙwallon ta manchester United. Za mu jira mu ga lamarin kungiyar ta Manchester United yadda zai kasance a daidai wannan gabar. Amma baka kafin mai ban kwana dole mu je mu ga sarauniyar Liverpool. Kwarai ku da gaske Jamila Muhammad muna gaishe da sarauniyar Liverpool a daidai wannan lokaci yau bai sha shayi ba ko abubuwa ya hankali wannan wasan Madrid din ya bani duk ƙwarin gwiwan da nake bukata da kuma zafin da nake so in yi duk bayanan da nake bukata ne ba sai na sha shayi ba kwarai ko da gaske a Liverpool Diego Jota Trent Alexander-Arnold Alisson Becker Stephen Baggett tikitika sun da sai sarauniyar Liverpool Diego Jota ne dama kika fi damuwa da shi saboda irin asaran damammaki da ake a gaban raga to gashi Diego Jota yanzu ya dawo kuma da alama zai iya buga wasa ƙarshen mako tunda zai wuya tunkar ta gaskiya amma dai dukansu Trent Alexander-Arnold, Stephen Bajtic da ɗan wasa wato Alisson Becker mai tsaron raga tare da dukansu sun dawo tare da Diego Jota sun yi a shirin da kungiyar ta Liverpool take na tunkaran kungiyar ƙwallon kafa ta Atalanta a gasar cin kofin Europa a daidai wannan lokaci kamar yadda bayanai daga sassa daban-daban suka tabbatar dangane da kungiyar ta Liverpool. Ruben Amorim mai horas da 'yan wasan Liverpool mai horas da 'yan wasan Sporting Lisbon afuwa. Kwarai da gaske duk da bangaren rahotanni da suka fito na cewar yarjejeniya ta kullu tsakaninsa da kungiyar ƙwallon kafa ta Liverpool Ƙungiyar ta Sporting ta fito da kanta ta kare ta wannan rai ɗari ta ke hankalin Ruben Amari ma karkata ne akan karkare kakar wasa ta bana tare da Sporting Lisbon amma labari ne shi ma ina kama ka da mutane duk sun san hanyoyin su billahi in ba su in bai gaya musu ba ma akwai bayani a bayan fagen karshen kakar wasa ta zo zamu ji bayanin gaba ki da amma dai Ruben amari zai wuya idan ba shi zai karba aikin ƙungiyar kwallon kafa ta Liverpool ba gaskiya a shirin da yake da shugaba kungiyar dole fa ya shirya tankaran zaurucin da PSG take wa dan wasa Luis Diaz saboda sun sa shi a gaba malam kamar ba gobe suke bin Luis Diaz suna buƙatar Luis Diaz ya zo kungiyar ƙwallon fata mu PSG ya murza mata leda musamman cike gurbin Kylian Mbappe bari dai muka karshen kakar wasan ta zo inda lamarin zai kasance amma dai da Allah a ci gaba da ba ta kashi a gasar cin kofin zakaru abin da muke bukata kenan Chelsea babu bayani ko da Pochettino ne dai ake ta wasu madi din bayanai kuci kuci kuci a kansa ana ta ƙananan maganganu kuma kun sani ba wani so da ba ku rabu da ba ma maganar sallaman sama ba maganar sal kawai su kansa ake ba ma maganar salam ba za su lalle Pochettino a kwanan nan bai kwarai ku da gaske su yaro sai a ƙara hakuri duk da ni baka taɓa zuwa ka zagi Pochettino a ido na Abubakar Umar ɗan kanki ke shi kan yafi kowa zagin Pochettino na ga muku Muhammad Sani dai shuru kake ji yawa shi ma duk da yana nuna ɓacin ransa ya ce wani biya na ake yana kare gila zai iya yiwa in na karɓi wasu ƴan dalili yanar danne shi kenan sai gana shiru ba zan ce komai a kansa ba a daidai wannan lokacin ka ƙarshen wannan tattaunawa kada ka manta za ka yi subscribing a wannan channel domin ci gaba da karɓar han bayani a kona kake a faɗin duniya a kodayaushe muna godiya da gudunmawar ka ɗari bisa ɗari sai anjima.